Jami'iyyar PDP ta lashe akasarin kujerun shugabannin ƙananan hukumomi a zaben da aka gudanar a laraban da ta gabata a jihar Filato. Jami'iyyu goma sha ɗaya ne suka shiga zaben wanda 'yan takara saba'in da biyar suka fafata a kujerar shiyamomin ƙananan hukumomi goma sha bakwai na jihar. Shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Filato Mr. Planji Chishak ya ce ya gamsu da yadda zaben ya gudana. Mun gode ma Allah an gama zaɓe ba mu ji labarin rikici ko faɗa ba eh, amma ina son roka eh, cewa siyasa ba ta dole ba ne an Allah ya baka sai kai kuma ka rike wanda bai samu ba mm. wanda bai samu ba kuma sai hakura shi ma akwai lokacin shi domin haka muna roƙon matasan plateau kamar yadda suka faɗa ta wurin su na pyc cewa su ba za su kone-kone ba ba za su kashe-kashe ba haka nake roko duk abin da ya faru mu kuma za mu yi gaskiya ne kamar yadda muka fara haka mu kare kuma Allah kuma ya taimake mu duk da shike an kammala zaɓuɓɓukan ba tare da samun yamutsi ba a garin Mangude wani matashi ya rasa ransa a wurin tattara kuri'u kamar yadda wannan ganau ya shaida min sunana honorable Kabiru Ilyasu kansilan mango wan mai hmm. sauka dibiti majority leader kuma wato gaskiya zaben da aka yi a mangu jiya zuwa yau na mango wan gaskiya abin ya ba mu tsoro saboda abin da ya faru an yi zaɓe tun jiya an kansil mana akwatuna guda biyu an zo za a kansil na uku saboda a murɗa zaɓe abu bai yiwu mutane sun fito suna magana a basu abin da ake so can an turo jami'an tsaro sun zo har sun harba mutum biyu ɗaya ya rasu ɗaya kuma gashi yanzu an wuce da shi asibiti jut kuma muna kira ga shugaban shugabanninmu ga duk wanda yake da haƙƙi akan wannan abin gaskiya su zauna su duba mana wannan abin idan aka ci gaba da irin wannan abun a siyasa gaskiya ba zai kai ga mutane ci gaba ba. Al'ummar jihar Plateau dai sun bayyana fatar waɗanda suka ɗare karagar mulkin ƙananan hukumomin za su magance matsalolin da suke fuskanta da samar musu da ababen more rayuwa. Sunana Sunday Lami, gaskiya nan gaba muna da damar ruwa ba mu da ruwa nan wanda ya samu ya ci ko wanda na bashi ko wanda ban bashi ba ya mana abu mai kyau eh, mai magana abba kabiru rabiu daga mazabar sarkin arab a nan jos north local government ya kamata a duba mutane da wanda ko da ba a salari suke ba wanda suke gidaje ma zamanto cewa idan allah ya sa sun yi nasara ya zamanto cewa sun kalli jama'a ta wannan bangaren inda za su kula da su wajen samun abubuwa da saukin rayuwa maganar ruwan sha maganan kuɗin wuta ya zama an samu sauki maganan mai tunda kusan shine facto na duk wani abubuwa da mutum zai je siya a kasuwa. Suna na Amina Husaini. Ya kamata su rinka duba na kasansu. Za su yi korafi da a fito a yi zabe. Kuma ana kokari ana fitowa ana yi. To amma kuma in suka samu mulkin sai su rinka juya baya. Ya kamata su rinka duba na kasansu. Dan makarantun nan asibitin nan duk ya kamata a rinka tallafawa 'ya'yanmu a ciki. Wasu mazauna jihar Plateau kenan ke bayyana fatar su ga zababbun shugabanni da kansiloli da aka yi a jihar. Yanzu zuwa lokacin hada wannan rahoto dai ana dakon sakamakon ƙananan hukumomin fanshin da lantan ta arewa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.